Ba akwai abokai mutum ya yi abota da 'ya'yan masu wadata masu arziki masu samu shi iyayensa ba haka suke ba to sai ya she kokari sai ya daga kansa ya kai nan tunda ba kuɗi bari yin dinga ɗaukar na uban ko kuma uban ya takura yana da halin kuma an ce ya ci ya yalwata iyalansa ya yalwata musu sai yara su samu kofa su dinga ɗiban na uwa ko na uba to kuma yaro in yana ɗiban na gida ai daga nan ne zai fara ɗiban na waje akwai wanda ya taɓa zuwa ya same ni ya ce min malai ce saboda ‘ya'yana yanzu bindiga na siya to wallahi jira suke kawai na mutu su zo su kwashi kuɗi to tun da na ƙi mutuwa gani da ciwo na ki mutuwa shine suke so zo su halaka ni yace bindiga nake hada da daddare ne addu'o'i na ne sallata sai in hada bindiga ta ko za su shigo mun ce ‘ya'yana ne amma ba zan taɓa yadda mu keɓanta da ni da su ba daga ni sai su ba zai yi ba to kaga lokacin da aka wayi gari ka tara dukiyar da 'ya'yanka suke jiran mutuwarka kawai ko kuma ma ka ƙi mutuwan suke son su keɓance da kai su shaƙe ka su kashe ka saboda kawai kuɗi ya ce ya ba su kuɗin ya ba su kuɗin amma a banza to kaga irin wannan duk irin wani abin sai kaga an yi sakaci ne wani garin ko ba sakaci kai ba jarabawa ce ka ɗauki ɗanka ya ji ya shiga cikin waɗanda suke sun fi ƙarfinsa a tunani a lissafi a waye da sauransu haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa